shi yasa aka ce hasada mugun ciwo bari ma dai hasadan nan da kuke gani ita ce cuta mafi haɗari da mutum yake iya kamuwa da ita Allah ka kiyashe mu za ku ga ita wato ba da magani kwata-kwata cuta ce wacce ba da magani saboda me maganinta dai yana cikin gushewar ni'imar da Allah ya wa mutum wanda ake yi wa hasada din ita kuma ni'ima Allah ne ke yin ta da mutum ne yake ni'ima to da sai a ce idan an ce ya gusar da ita sai ya gusar shi kenan amma Allah ne daga duk wanda ake yi wa hasada in dai har wannan ni'imar bata gushe ba tana tare da shi dole ai masa dole ai masa ita jama'a girman hasada fa da hadarinta da sharrin mahassadi ya kai Allah da kansa ya umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam da ya rinka neman tsarinsa daga mahassadi wa min sharri nafathati fil uqadi wa min sharri hasidin idha hasad girman mahasadi ya kai wannan da haka hasada tana cikin komai duk wata ni'ima ta rayuwar mu hasada tana cikin ta za a iya mana ita har mutuwan mu ma za a iya mana hasada ciki har mutuwa duk wanda yake da wata ni'ima ba iya wato ni'imar rayuwa ba hatta na ni'ima cikin barin duniya ma ana iya hasada a ciki ta yadda wani zai mutu ya tara al'umma mai yawan gaske ta zo ta yi masa sallah wannan yana nuna girmamawa Allah gare shi yana nuna wato yalwar rahma gare shi yana nuna kyakkyawar alaƙarsa da mutane da zumunci da yadda ya ɗamfara a zuciyar mutane da haka idan aka zo masa sallah yana gaban ubangiji za a kai shi kabari ya ma bar duniyar amma za a iya hasada cikin abin da Allah ya masa ta wato wanda zai iya hasada zai iya ganin cewa dan me wane da wane da wane da suka mutu ba a yi musu irin wannan taron ba a duk lokacin da ya saddakar da cewa shi in ya mutu shi ma ba zai samu wannan ba to da haka wato lallai mu kuka da kanmu daga wannan mugunyar cuta wacce take cutar da wanda suke yin ta sannan ta cutar da waɗanda ake wa ita sannan ta cutar da al'umma gaba ɗaya duk wanda yake so Allah ya mai katanga ƙarfi da mahasada to ga matakan da ya kamata ya bi abu na farko dai dole sai ya inganta tauhidin sa dan wata ni'ima ce yake da ita to ya sani Allah ne ya masa kuma shi kadai zai iya kwace wannan ni'imar ko ya gusar da ita wani makhluki bai isa ba eh da haka idan har ka jaddada imaninka zai ƙara maka karfin gwiwa sannan ka rike wannan ni'ima ka rike ta cikin abin da zai yaddar da Allah subhanahu wataala sai abu na uku shine neman tsarin Allah daga hassada da mahasada ga dai aya nan wa min sharri hasidin idha hasada annabi da kansa yana neman tsari daga hasada da mahasada sai abu na uku ko ana ce abu na hudu sai ka dinga ɓoye wannan ni'imar ba kowace ni'ima ake bayyanawa ba shi yasa yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ista'inu ala injahil alhawaij bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsud ku nemi taimako wajen biyan bukatunku wajen cikar bukatunku da me da ɓoye wannan bukatun har su tabbata saboda me saboda duk wani wanda Allah ya wa ni'ima dole a yi masa hasada da haka ba kowace ni'ima ake bayyanawa ba kai kokari iyayi kaga cewa ka boye ni'imar da Allah ya maka sai in wacce ya zama dole a bayyana ta ko kuma wacce ba za ta boyi ba to nan labasa babu laifi a cikin ta da haka wannan mugunyar cuta Allah ya tsare mu da ita ya mana katanga karfe mu ya tsare mu da ita sannan duk wanda yake nufin mu da ita Allah ka hane shi cutar da mu